ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو نوة سفر أكو نوة سفر shekara ta 1436 na alhijiriya wanda ya dace da 24 na watan 12 shekara ta 2014 almiladiya har yanzu dai muna cikin alamomin kyautata ƙarshe alamomin da suke nuna cewa wane an kyautata ƙarshensa alama ta mun tsaya ne a ƙarshen alama ta goma ko alama ta goma alama ta goma daga cikin alamomin kyakkyawan cikawa alama ta goma sha biyu sha ɗaya da sha biyu shi shine almautu bilharaki ko almautu bilharki da kuma wadatul jambi almautu bil wato mutuwa da gobara duk wanda ya mutu a sakamakon gobara gobara ne na gida ko na cikin mota ko na ina in dai sanadiyar gobara ka mutu to ka samu kyakkyawan ƙarshe sai kuma wa zatul jambi zatul jambi sai kuma wanda ya mutu a sakamakon wata cuta da ake kira zatul jambi zatul jambi wata cuta ce mai wato kumburi ne wanda yake fitowa mutum a gefen gefensa nan sa na dama ko na hagu yana mai raɗaɗi sosai yana mai zugi sosai baya sai hana mutum nutsuwa wannan cuta ana kiranta wato zatul jambe yana kai mutum ga lahira ana kiran shi mai zatul jambe sai ya fito hakarkari na dama ko na hagu yana raɗaɗi yana zafi to mutum yakan mutu da wannan cutan to duk wanda ya mutu a sakamakon wannan cutan to an ce shi ma ya yi kyakkyawan ƙarshe wafi a hadisun wayannan alamomi guda biyu na mutuwa da gobara da kuma zatul jambi biɗin wafihi a hadisun akwai sunan da za a ba ma wannan cutan zatul jambi biɗin? kun gana fassara kuma kun gane eh mai sunan sai fa sai fa ake kira hmm? Hmm. ciwon saifa to ciwon saifa shi ne zatul jambe to in mutum ya mutu ta da dalilin ciwon saifa to shi kenan shi ma ya yi kyakkyawan ƙarshe wafi a hadi to albani ya bambanta da mutane duk abin da ya kawo sai ya ce maka wafi a hadi ba daga ra'ayinsa kawai ya faɗa ba ba haka kawai bane in za ku yi la'akari kuna bin littafin daga fari duk abin da ya kawo sai ya ce wa fi hadisa ne in hadisi ne sai ya ce wa fi hadisu, in hadisan ma suna da sai ya ce wa fi hadis domin ya nuna maka ba maganganun malamin fikihu kadai bane wanda bai ya fita daga dalilai ba haka bane wannan ya zo duk abin da ya kawo sai ya kawo maka ai daga dalilan ne ya taso su to wa bi ahadith ashharuha mafi shaharan wannan hadisan shine hadisi ne an Jabir ibn Atik Jabir dan Atiku dan wa Atiku marfu'an wannan Atikun salihi ne ba Atikun da aka san shi ba wannan an Jabir ibn Atik marfu'an yace ash-shuhada'u sab'a ya ce a shuhada shahidai guda bakwai ne siwal katlu fi sabilillah siwal katlu ya ce ban da wanda ma ya mutu a gaban yaƙi to a su shahidai tuku guda bakwai ce almatu'unu shahidun sai fara kirga mana su ya ce almatu'unu shahidun wanda ya mutu a sakamakon wata cuta ta annoba wanda ya mutu a sakamakon annoba wata annoba shahidi ne walgharaku shahidun wanda ya mutu dalilin ta dalilin ruwa ambaliyan ruwa ne ko a cikin teku ko a cikin jirgi ne jirgi ne ya kafe ya mutu a cikin ruwa shi ma shahidi ne wa sahibu zatil jambi da kuma ma'abocin ciwon saifa shi ma shahidi ne wal shahidun da kuma duk wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki ko wanda irin ciwon ciki ne kai ya ke ka ga lahira to shi ma shahi kai ma shahidi ne wal shahidun to gobara duk wanda ya mutu a sakamakon gobara to shi ma shahidi ne walladi ya mutu tahta alhadimi shahidun wanda kuma zai mutu a karkashin wani ginin da ya fado a kan shi ya mutu ta wannan dalili shi ma shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun sai mace wadda za ta mutu akwai ɗa a cikinta to ita ma shahidiya ce malamai sun yi a saɓani wajen fasaran jum'in ɗin me ake nufi da jum'in wanda ɗayan maganganun shine matar da ta mutu da alhalin akwai ciki akwai ciki akwai ɗa a cikinta ɗayan fasaran kuma wato duk wadda ta mutu tana budurwa wadda ta mutu tana budurwa abin da ya janyo wannan saɓanin shine jumu'in ɗin wato duk matar da ta mutu akwai wani abu tattare da ita jumu'in shine abin da wanda yake wadda take tattare da wani abu shine aka fasara mana a ƙasa wato wal jumu'u bayan an fassara mana ai attamutu wa fi batniha waladu wadda za ta mutu akwai ɗa a cikinta wakila wansu suka ce tamutu bikra za ta mutu tana budurwa wal jum'u wai abin nufi da jum'u shine abin da ya janyo wannan sabanin kenan shine jum'un din bi dhammi idan ya zo da dhamma jum'u bi ma'ana al majmu' abin da abu ne da yake a tattare ka zuhurin bi ma'ana almazkur kamar yadda zaka ce zukhrin abinda aka yi ajiyansa to ma'anansa almazkur ce wa kasaran alkisa'i aljim kisa'i kuma ya zo mai da shi jim'in jim alkisa'i ɗaya ne daga cikin malaman kira'a ko kuma malaman lugga yana cikin malaman lugga kuma yana cikin malaman kira'a Walma'ana ma'ana yace ma'anansa annaha matat ma'a shay'in majmu'un fiha sai kisa'i yace ma'ana matar ta mutu tana tattare da wani abu ghairu munfasilin anha abu ne da ya kamata ya fita daga jikinta ghairu munfasilin anha kuma alhalin abun bai riga ya rabu da ita ba yana jikinta sai ta mutu min hamlin ko na ciki ne au bakaratin ko kuma budurtaka kuma budurwar da ta mutu ai akwai budurci tare da ita wadda ta mutu bata taba yin zina ba kuma wani wani namiji bai taba sadu da ita ba ta hanyar aure ingantacce ko kun ga ta mutu akwai budurci tare da ita wanda alhalin ba a riga bata riga ta rabu da wannan budurtakan ba sai ta mutu to kun ga kenan abin da ya jami wannan sabani ki ita ma ta mutu a wani abu tare da ita kenan abin da ya kamata a ce ya rabu da ita an gane wannan to amma kultu in ji albani ya ce na ce wal muradu huna abin nufi a nan alhamdu kafa'an ya ce ciki ne kafa'an babu shakka bi dalilin hadisin mutakaddim saboda dalilin hadisin da ya gabata fil ashira alama ta goma bilabdin wannan hadisin ya zo da lafazin ya wala waladuha jama'a ɗanta zai kashe ta wato da matar da ɗanta zai kashe ta za ta mutu kenan a sakamakon ɗanta da yake cikinta to kun ga kenan ba wata magana na kame kame waya a yi fasara a yi tawili a'a hadisi ya zo ya yi fasara saboda haka malamai idan hadisi ya fassara hadisi ba sa kokarin su fassara wannan hadisin kuma duk fassarar da zake yi ba za ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aya za ta fassara aya ko ba haka bane yadda aya za ta fassara aya aya ayar da ta zo ta yi fassara ta fassara wata aya wannan ayan ana bukatar wani malami ya tashi ya yi fassara kuma a hakan ma hadisi idan hadisi ya zo ya fassara hadisi ba a bukatar sai an fassara kenan abin nufi ta mutu bi jum'in to wadda za ta mutu akwai ɗa a cikinta to sai ta mutu kenan a sakamakon wannan ɗan yace akhrajahu malik malik ya fitar da wannan hadisin ko abu dawud da abu dawud wa sa'i da nasa'i wa ibn majah da ibn majah wa ibn hibban da ibn hibban fi sahihihi a cikin littafin sa wanda ake kira sahihi shine mawaridu zam'an min fi sahihi ibn hibban wal hakim hakim ma ya rawaito wa ahmad da ahmad wa qala al hakim hakim yace sahihul isnad wannan hadisin sanadinsa ingantacce ne wa wafaqahu zahabi zahabi kuma ya mara mishi baya akan wannan hukuncin wato sanadinsa ingantacce ne in jiha albani ya ce walastu a shukku fi sihati matnihi ko shakka bana na yi akan ingancin matanin wannan hadisin in jiha da in ji albani ya gama bincike na hanyoyin hadisi sai ya tabbatar da cewa mataninsa baya mashakka kan ingancinsa li'anna lahu shawahida kathira domin a matanin yana da shaidu da yawa na hadisan da suka shaida masa takaddama aktaruha mafiya yawan wannan hadisan sun gabata وروى الطبراني طبراني ما يرويته من حديث ربيع daga hadisin rabi al’ansari marfu’an in aka ce marfu’an manzon Allah ne faɗe shi ba wani bane ba sahabi bane abinda sahabi ya faɗa shine mawqufun abinda kuma tabi'i ya faɗa shine maqtu'un wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma tabi'in huwa al maqtu'u ta a wani baitin sai ya kawo almarku abinda sahabi ya faɗa wato almarku shi shine abinda manzan Allah shi ya faɗa an bihi kwatan kwatankwacen abinda wannan hadisin jabir ya zo da shi duna zikirin alhadimi bambancin kawai hadisin rabi ansari bai zo da ambatan alhadimi ba alhadimi wato wanda ya mutu sakamakon rushin gida kalal munziri munziri ya ce wata wul haitami to haitami sai ya bi munziri akan abin da ya faɗa ya ce wa ruwatuhu muhtajun bihin marawaitan wannan hadisin hadisin rabi'il ansari kenan marawaitansa dukkansu ana kafa hujja da su fi sahihi a cikin sahihi idan an ce sahihi me ake nufi da shi ko sahihu muslim ko sahihi al-bukhari wa rawa ahmad ahmad ma ya rawaito min hadisi uqba daga hadisin uqba ibnu amir dan amir marfu'an shi ma manzon Allah ne ya faɗa bi lafzi da lafazin mai almayitu min zati aljambi shahidun mamaci wanda ya mutu daga cutar wato saifa an ce shahidi ne hmm? ma shahidi ne wa sanaduhu hasan sanadin wannan hadisin wanda aka kawo yanzu to shi ma hasan ne fi shawahid a cikin shaidu wa kad ja'at hadhihi jumla wannan jumlan ta zo fi ba'd turuqi hadisi abi huraira a sashin hanyoyin hadisin abu huraira al-mutakaddim wanda ya gabata fil khamisa a cikin alama ta biyar akhrajahu ahmad ahmad ne rawaito shi wa fihi muhammad ibn ishaq akwai muhammad ibn ishaq a cikin sanadin wannan din wanda ake magana a kai ibn ishaq din nan wahuwa mudallis shi mudallis ne mudallis in aka ce mudallis mai ɓoye aibi kenan mudallis a cikin ciniki a cikin saya da ya ruwa hmm, mai kaya ya ɓoye aibin kayansa hmm. mai tumatir ya sanya manya a sama ya sanya ƙanana ko kuma rubabbun ya sanya su a ƙasa wanda kuma zai saya sai ya zo ya ɗauka cewa yadda saman yake haka ƙasa yake wani shine da tadlis ya aibin kaya ke manzon Allah ya ce man gashe na laysa minna a sakamakon ya wuce ya zo ya ga wani mai sai da tuwo manzon Allah ya tsoma hannun shi a cikin tuwon sai ƙasan ya zama jikakke akwai ruwa sai manzon Allah ya ce kai ya ake yi tuwonka a ƙasa sama mai kyau ƙasa kuma akwai ya ce ai sama ne da ke shi ce sama ne da ke shi me yasa ba za ka bayyana saman ba inda ruwa ya yi duka din me yasa ba za ka bayyana wa mutane wanda ya so ya saye shi da ruwan shi da ruwan wanda kuma ya so ya bari wanda ya so ya saya wanda kuma ya so ya bari me yasa ba za ka bayyana illan ba in ka bayyana illan kayan ka ka tsira mutane su dinga ganin illan in sun so su siya da illansa wanda kuma baya so sai ya bari to sai manzon Allah ya ce to man ghashana fa laysa minna wanda ya cuce mu to baya da ya gare mu gobe kiyama Ke kenan duk mai boye aibin kayan shi to baya baya tare da manzon Allah gobe kiyama duk kowane irin kaya ne in ka san akwai illa ka bayyana ko da boyayyen aibi ne wanda mu wani ba zai iya gani ba to kai ka bayyana har a gani wani ma har ya gama amfani da kayan abin ba zai iya gane illan ba har ya gama amfani da shi to kai ka yi bayani to shi na atadlisu minadalas sa mutum cikin duhu sa mutum a duhu abin da ka ɓoye mishi ɗin ko yaya ya gane ba zai iya gane ba yana cikin duhu to atadlisu ɗin yana cikin ilimin hadisi rawi ya koye aibin sanadi in ya koye aibin sanadi to shi kenan hadisin sa a ɗauka cewa mai kyau ne hadisi ne ingantacce an gane amma in ya bar hadisin da illansa ai ba za a kafa hujja da shi ba shi kuma yana son a kafa hujja da shi sai ya koya aibin hadisin to shi ne eh, in aka ce wane rawi rawi kaza yana cikin sanadi kaza rawin kuma mudallis ne mai ɓoye aibi to hadisin to kin ba za a karba ba in dai ya yi amfani da lafazin da yake nuna an yi tadlisi lafazin da ake ɓoye aibi da shi shine an shine an din shi shi ya ce wa kada an anahu ai ya kawo lafazin an hmm? an anun ka an sa'idin an karam amma ma fihi la mu'an'anu yace hadisin da yake ake kiran shi mu'an'an shine hadisin da lafazi da rawinsa yayi amfani da an to duk rawin da yake amfani da lafazin an to rawi ne mudalli mai boye aibi maimakon rawi ya ce abdullahi ya gaya mun to tun da ba abdullahi din bane ya gaya mishi wani ne daban ya gaya mishi sai ya ce an abdullah daga abdullah in kuma ya ce an abdullah to akwai tsammanin ku akwai yiwuwan yaji daga abla ko bai ji daga wajen shi ba in dai mudallis mai ɓoye aibin kaya ya yi amfani da an daga wane in ya ce daga wane alhalin daga wane din na ma ba wane din ba ne ya gaya mishi kai tsaye ba <laughs> shi kuma da ya ce an wane sai a ɗauka cewa daga wajen shi kai tsaye ya ji to idan rawi mudallis in bai ce haddasa ni wane ba wane ya gaya mun ba to ba za a karba ba sai ya kawo haddasa ni ko samiyatu na ji in ya kawo lafazin samiyatu ko haddasa ni sai a yi a kafa hujja da hadisinsa amma in ya kawo an to ba za ka ba to shi yasa aka ce wa kada an anahu to akwai muhammad ibn ishaq wa huwa mudallis shi mudallis ne mai boye aibe ne wa kada an anahu alhali ya kawo lafazin da yake nuna an boye shi shine an din wa hadithu jabir ibn atik almaru anifan da hadisin jabir dan atiku wanda ya gabata ɗazu to mun gama da alama ta goma sha ɗaya da alama ta goma sha biyu sai kuma al-thalida ta ashara alama ta goma sha uku daga cikin alamomin kyauta ta ƙarshe kenan bida'i بداء السل الموت بداء mutum ya mutu a sakamakon wata cuta wadda ake kira asili asili tarin fuka ke tarin fuka kun san yana kai mutum lahira domin dindindini ne baya rabuwa da mutum sai wanda allah ya datar da shi shi ake kira asili ke tarin fuka akwai familin da wannan tarin sai su gada yi ta tura su lahira har ƙarshen su da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam dalilin wannan shi ne faɗin manzala sallallahu alaihi wa sallam alqatlu fi sabilillahi shahada wanda aka kashe shi dan Allah to shahada ne wannan fasa'u shahada matan da suka mutu suka mutu ko kuma matar da ta mutu a sakamakon haihuwa a sakamakon me haihuwa ku bambance wadda ta mutu akwai ɗa a cikinta ta yiwu ba lokacin haihuwa bai zo ba tuku amma sakamakon cikin ne ta mutu sai kuma wadda ta mutu a lokacin haihuwa haihuwan ne ba ta wahala ya zo da tsanani sai ta mutu a sakamakon haihuwan shi sa aka ce annufasa annufasa wadda ta mutu kenan ma waɗanda suke cikin jinin haihuwansu to wannufasa shahada wadda ta mutu a sakamakon haihuwa to ita ma shahidiya ce wal haraku sai kuma gobara wanda ya mutu a sakamakon gobara to shahada ne wal gharaku sai kuma ruwa wanda ruwa ya kashe shi shi ma shahada ne wasillu sai kuma tarin fuka shi ma shahada ne wal wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki kowane iri ne shahada ko gudawa ne mai tsanani Hmm? kwalara ga gudawa ga amai to ciwon amai da ciwon gudawa duk sun taso ne daga ciki to ya suna kai mutum lahira so ma shahada ne qala fi majma'i zawaid alhaisami ya ce a cikin littafinsa majma'i zawaid rawahu tabarani wannan hadisin tabarani ya rawaito fil awsat a cikin al-mu'jamul awsat al-mu'jamul awsat an salmana daga salmana ya ce wa fihi mandal ibn ali a sanadin wannan hadisin akwai rawin da ake kiran shi mandal mandal ibn ali dan ali wa fihi kalamun kafir ya ce ka an yi maganganu da yawa a kan shi in aka ce wani akwai magana a kan shi wato munanan kalmomi kenan aka faɗa a kan shi ba a yabe shi ba ce wannan bangaren aljarhu wa ta'dil kenan malaman suka malaman suka waɗannan malamai na Allah ya tanada su ne dan su kare addini in hadisi ya da illa za su bayyana kuma su kawo dalilin illan wannan hadisi in wani rawi ne to sai a bayyana shi wane akwai wane a cikin wannan sanadi shine kwayan cuta a cikin wannan hadisi to sai a bayyana shi to ya ce wa fihi mandal to wane a akwai a sanadinsa akwai mandal ɗan aliyu to wa fihi kalamun kafir akwai maganganu da yawa a kan shi wa kad wuthika amma wansu malaman kuma sun amince da shi kad wuthika shine ma'anar kad wuthika domin kada ka yi watsi da hadisin gaba daya shi yasa aka kawo maka an adalci wasu malamai sun yabe shi wasu kuma sun soke shi ta ɓangaren hadda ne ko ta ɓangaren mutunci ta ɓangaren mutunci idan yana ƙarya idan rawu yana ƙarya to ɓangaren mutu ya shafi mutuncinsa ne ba za a karbi riwayansa idan kuma rawi ta ɓangaren hadda kuma idan haddansa mai rauni ko da wato amintacce ne idan haddansa akwai rauni to suka ne ba za a karba ba hmm. to aka ce wa wuce kawansu sun yabe shi shi yasa to za a duba hadisin zai zama matsayinsa ba zai zama mai rauni ba kuma bai zai zama ingantacce ba tsakiya kenan sai a mai da shi mai hasan kultu in ji albani ya ce lakin amma ya shahadu lahu hadisu rashid hadisin rashid yana shaida masa rashid danwa dan hubaishi alladhi sabakatil isharatu ilayhi wanda an yi ishara gare shi dazu fil ashira cikin alama ta goma Fakadza zada fihi ahmad fi riwayat fi lahu wato ahmad ya kara cikin waya tashi yace wasillu ce wasillu sai ya kara wannan lafazin wasillu a cikin wannan hadisi na goma sha na goma ke wa rijaluhu muwattaqun albani yace mazajen wannan hadisin sanadinsa muwattaqun amintattu ne wa hassanahu munziri munziri ya ya hassana wannan hadisin ya kyautata shi kama sabaka kamar yadda ya gabata walau shahidun akhar wannan hadisin yana da wani shaida kuma fil majma'i a cikin majma'u zawaid na al min hadisi ubada ibn samit hadisi ne wanda ubada ibn samit ya rawaito wa shahidun salis sai kuma wani shaida kuma na uku min hadisi aisha na hadisin da aisha ta rawaito inda abi nu'aim abu nu'aim shi ya fitar da shi a cikin littafin safi akhbari asbahan a littafin sa wanda ake kira akhbarul asbahan sai kuma alama ta goma sha hudu alama ta goma sha hudu almautu fi fi sabili difa'i anil mal mutum ya mutu sakamakon ba ma dukiyar shi kariya mutum ya mutu a sakamakon yana kare dukiyarsa wani ne ya zo kwace dukiya to sai ya tsaya yana son ya kare dukiyar to sai kuma aka rinjaye shi aka kashe shi ya ce almautu fi sabili dibai almal almuradi ghasbuhu almuradu ghasbu almuradi ghasbuhu dukiya wadda ake neman a sai ya tsaya yana son ya kare ta wa fihi ahadithun wannan akwai hadisai a ciki hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kutila duna malihi duk wanda aka kashe shi a sakamakon ba ma dukiyar shi kariya wa fi riwayatin a wata riwaya man urida maluhu bi ghairi haqqin duk wanda aka zo neman dukiyan shi ba tare ba tare da hakki ba fa kutila sai aka kashe shi ya mutu a sakamakon yana ba ma dukiyar shi kariya fa huwa shahidu shi shahidi ne akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wa muslim da muslim wa abu daud da abu daud wa nasa'i da nasa'i wa tirmizi da tirmizi wa sahahahu tirmizi din ya inganta hadisin wa ibn majah haka ma ibn majah ya fitar وأحمد دا أحمد وكلهم بالرواية الثانية دكان سو رواية تبيوني inda aka ce wa fi riwayatin din to abin da ya kama daga wajen shine wa'annan gaba daya suka rawaito shine riwayati taniya din illal bukhari wa muslim sai face bukhari da muslim fa bil ula su riwaya ta farko suka dauka suka fitar wa hiya riwayatun lin nasa'i riwayatun lin nasa'i to ita riwaya ta nisa'i ce wa tirmidhi da tirmidhi wa ahmad da ahmad kulluhum an abdullahi ibn amr dukkan su sun rawaito daga hadisin abdullahi ibn amr illa ibn majah sai dai ibn majah shi kuma ya fitar daga hadisin wani sahabi daban fa an abdullahi ibn amr to shi ya fitar daga hadisin abdullahi ibn amr ne wa fil babi an sa'adi an sa'id ibn zayd a cikin babin akwai wani hadisin da sa'id ibn zayd ya rawaito wa yati fil khamis ashar hadisinsa zai zo mana a alama ta goma sha biyar hadisi na biyu na abin da ya shafi dukiya ana bi hurairata daga hadisin abu hadisin abu huraira ne abu huraira ya rawaito radiyallahu anhu Allah ya kara yadda da shi ya ce. Ja a rajulu. wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sai ya ce. ya Rasulallah, ya manzon Allah ara'aita ba ni labari in ja a rajulun yuridu da mali idan wani ya zo yana son dukiya ta ya kwace ya zan yi kala sai manzon Allah ya ce fala tuqihi malak kada ka bashi dukiyar ka ko wane ne shi kada ka bashi don ba nashi nashi ne kada ka bashi in dai ba da haƙƙi bane kada ka bashi kala sai ya ce ara'aita in katalin ya manzon Allah ga ya mun in ya yaƙe ni fa in ya yaƙe ni a kan dukiya ta ya zan yi kala sai mun zan Allah ya ce to qatilu ke maka yaƙe shi <laughs> kala sai ya ce a ra'aita in ka ni, ya zan Allah in ya kashe ni fa in ya fi ƙarfi na har ya kashe ni kala sai mun zan Allah ya ce fa ta shahid ke shahidi ne kana cin nan? kala sai ya ce a ra'aita in ka qataltuhu to ba ni labari idan ni ne na kashe shi fa dan zuwa finna shi yana wuta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> kaga ka tsira da ranka kuma ka tsira da dukiyarka kenan idan mutum ya zo yana neman dukiyarka har ya sanya yana neman yaƙe ka to ka shirya hmm. amma in ka ga ka ga daga fari da ya fi karfin ka ka yi salaman salama domin ka tsira da abu daya shine ranka e, Allah ko domin da ranka za ka neman wata <laughs> in ya fi karfinka zai tafi da biyu ne ya kashe ka kuma ya tafi da dukiya abinda baka rasa ba shine shahada <laughs> akwai shahada <laughs> in ba ka bukatar shahada wannan lokacin sai ka ke salaman salama ka ka miƙa dukiya domin ka nemi wata domin allah da ya baka wannan yana rayayye ne la mutu ba wa hayu la mutu akhrajahu muslim muslim ya fitar wa akhrajahu nasa'i nasa'i ma ya fitar wa ahmad da ahmad min tariqin ukhra anhu daga wata hanya wata hanya kuma daban hadisi na uku an muharikin radiyallahu anhu qal wannan an rawaito daga wani sahabin da ake kiran shi mukharik radiyallahu anhu Allah ya kara yadda da shi qal yace ja'a rajulun wani mutum kuma daban ba wannan ba ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ar-rajulu ya'tini fa yuridu mali ya manzon Allah mutum ya zo mun kawai haka kawai wai yana neman dukiyata ya zan yi ya manzon Allah kala sai manzon Allah ya ce fa zakirhu billah ka tunatar da shi Allah ke masa wa'azi ta ce wane wannan duke ba ta halarta gare ka ba ba ta ka bace dan girman Allah ka bar min ita duk hanyoyin duk hadisin da zai zo maka ayoyin da za su ka karanta masa kala <laughs> sai ya ce ya manzon Allah fa in yazku in bai wazantu ba ba ya zan yi fa in yazakkar aw yadhakkaru in bai wa'azantu baya manzon Allah ya zan yi qal sai manzon Allah ya ce fasta'in alaihi min hawlaka min almuslimin ka gayyato masa mutanen da suke kaiwaye da kai makwabta kenan ka gayyato su baka ta kariya hmm. qala sai ya ce fa in lam yakun hawli ahadun min almuslimin idan babu wani hmm, a gefe na ko kuma a kai waya da ni ba wani daga cikin musulmai wanda zai iya bani kariya duk sun tafi wajen sha'anoninsu ko kuma suna nan haka kawai sun gana cikin bala'i sai suka tarwace ya zan yi kal sai manzon Allah ya ce wasta'in alaihi sultan ka nemi taimakon sarki sarki sai ya baka kariya kal sai ya ce ya manzon Allah fa inna a sultanu anni idan sultan ya yi nisa da ya gare ni baya kusa da ni wa ajjala alayya kafin kai wajen sarki in nemi taimako shi kuma yana gaggawa yana neman ya ɗauki raina domin dukiya ta abin nan ya ɗauki dukiya ya zan ya manzan Allah qal sai manzan Allah ya ce katil duna malika ka yaƙe shi ka kare dukiyarka hatta ta kuna min shuhada'il akhirah har ka zama daga cikin shahidai na lahira aw tamna amalaka ko kuma ka tsira da dukiyarka ka yi kaya kai shi kenan abu biyu ne zai faru ko ya kashe ka ka samu shahada shi ya tafi da dukiya ko kuma ka kashe shi ya tafi wuta kuma ka tsira ka tsira da ranka kuma ka tsira da dukiyarka to kun ga kenan wayannan hadisan nan guda uku duk suna tabbatar mana da cewa idan ka mutu a sakamakon kana ba ma dukiyarka kariya to kai shahidi ne shahidi ya fitar wa Ahmad da Ahmad wa ziyaratu له to ƙarin da ya zo a cikin hadisin na nasa'i ne wa sanaduhu sahihun sanadinsa ingantacce ne ala sharti muslim ka bisa sharaɗin muslim wannan daraja ta nawa kenan na'am shida barakallahu fi الخامسة ashara mukammala alamomin ne domin guda goma sha takwas mukammala ko mu taya me ra'ayin imam in ya yi kaɗan ya bi da kewa to shi kenan za mu tashi alama ta goma sha biyar an mu mana goma sha biyar da goma sha shida aka haɗa mana insha Allah za mu tashi a kansu insha Allah sati mai zuwa idan muna nan da rai eh, da wannan muka kawo karshe wannan darasin adawa sallallahu alaihi wasallam ala abdika wa nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam a kasuwoyin mu musamman mu da muke kaso gwari hmm. akwai abin da ake kira wato bayan an zaɓe zama za a ware wani a gefe hmm. bayan an zuba hmm. sai a kawo wannan sai a sashi shi musamman ne dama za a ware gwazo gwazo manya manya manya manya kuma kai mai sai ka san wannan ni ma da nan sai na san wannan shi ma na yana cikin tadlisi ba a a tadlisi shine ka boye din ai yanzu ba ka boye ba eh. ka ajiye kyawawa mutane suna gani ka ajiye kuma rubabbun waɗanda mutane sananne na wajen mutane ka ajiye su daban ka ce ga yadda za ka sai da waɗannan ga yadda za ka sai da waɗannan ba haka nake ma me kake nufi su wannan sunan salori Mm. idan aka zo aka lori ya wuce hawa mm. in aka zo aka zaɓe lorin haka aka zai a gefe a gefe sha da kubu hudun sai a zuba yan ƙana ƙana a ƙasa eh. mm. to aka zo lorin nan sai a zo kuma saman kayan sai a zuba shi in ka zo kai da ka zo ka za ga manya manya a sama ya eh, sama amma ƙasan ko ba haka ke tadlisi ne ai tadlisi ne da wani manufa ke yi wannan domin manya-manyan nan da ka zuba a sama ya rudi mutane har su so kayan ko ba haka bane kayi ta dilisi Allah kuwa in mai saya ya zo ka ce ne to fa bayan da kasa bayan da sama yake ba haka kasa yake ba fa ni ga abin da na zuba a kasa daga guri kaza zuwa sama su ne manya-manyan kai ka iyakance inda manyan mai fara nuna masa ka gaya mishi in ya zo ya saya haka kuma wallahi sai kaya albarkacin kasuwancinka in dai za ka dinga bayyana gaskiya wai mutum biyu da suke ciniki mai siya da mai ruwa idan sun bayyana gaskiya shi mai kaya ya bayyana gaskiyan kayansa bai ɓoye illa ba shi kuma mai saya shi kuma dukiyar da ya zo da ita babu illa a ciki da ana akwai kudade akwai jabu ana fagirin ɗin kudade. in shi ma ya zai da dukiya ingantacciya ba dukiya ba ce wadda akwai damuwa a cikinta kowa a cikinsu da mai siya da mai sayarwa kowa ya bayyana gaskiya ba wanda ya ɓoye illa to an ce buri ka lahu mafi ba'ihim Allah sai ya sanya musu albarka a cikin cinikinsu amma idan dukansu ko ɗaya ya ɓoye aibin kayan shi Allah sai ya fita a tsakaninsu Allah sai ya fita idan Allah ya fita menene ya fita kenan albarka wannan shi ne to sai a dinga bayyana an ce gaskiya ko da tana nan da ɗaci amma ka bayyana ɗacin za ka ji daɗinsa ƙarshe wani maganin za ka dinga sha farko farkon sa da ɗaci amma ƙarshen fa sai ka fara jin zaki to haka gaskiya take amma kuma ita ƙarya farko farko ne zaka ji ta da me yawa ƙarshen fa <laughs> babu mafita alaikum salam wa rahmatullah na'am ai Mm. wani kan da ya ci waka ya gani trending haka hmm. to kamar shirin suke to ba sani ba manufar shirye shirye kyau ne ko kuma na abin da ne sai da yawanci ne ko a kasa mutum illa sai ka mila shi ne ciki hmm. asalin facebook shi ne kyau hmm. yawanci shi ne ka ta kunce ne baki ya ka da abokan da nan eh ko ba shi sai a kullum sarrafa mutum kan shi ne ko illa ki ya illa ma yin ko ya ya ma shi ne a ciki wannan yana cikin wannan abu ne muka bai tadlisi ne boye aibi ne me yasa ba za su dinga bayyana wannan aibin da suke boyewa a ciki dama inda fuskan da ya fi kyau din shi na a waje aiko to me yasa ba za su bayyana ɗayan fuskan ba me tsaye ya gani ba wannan yana cikin aibin eh yana cikin aibin da ake boyewa shi ma bai halarta ba duk menene ma kake sayarwa to ka bayyana aibin bayyana aibinsa wani wansu kayayyakin za ka ga zahirinsu mai kyau ne ke in ba sai kai magana ba ke mai sayarwa to wallahi har ma wanda ya zo saya ma sai ya ɗauka wannan ɗin mara kyau shine original ɗin sai ya saye shi ko nawa ka ce ka sa mishi ya saya sai ya saya to amma ka gaya mishi ka ce to ga mai kyau ga mara kyau ka gaya mishi gaskiya wanda shi ya ɗauka mai kyau ɗin sai ka gaya masa ba mai kyau ba ne to ba mai yin haka sai wanda ya rinjaye mai zuciyarsa wannan shi ne a kira sallah an akwai mai tambaya sai a ci gaba da tambaya ako mai kiran sallah sai ya kira kana tadlisi ne tafilisi na taso a ga ya dame ka malam muna wato abin ya riga ya zama kaman wannan ne kawai abin da mutanen mu ne masu ko ya zama kaman yadda ka san ruwan dare wannan shi ne kasuwanci kawai ba ma wani ba ba wanda baya yin wannan dan kawai kowa ma haka yake ni ba na yi ha a cikin yan kasuwa na mulkin ni ma ɗan kasuwa ne <laughs> wato wata duk wata harkan da zaki yi ka samu kuɗi a ciki dalisi zai iya shiga ciki wallahi dalisi zai iya shiga ciki na taba na yi printing ɗin takardu handout na kema ɗalibai makaranta sai na bayyana musu sun ɗauka cewa daidai ne na ce a takardun da na yi printing a kan wannan takardun da na yi printing da shi wannan to takardu ne masu araha wanda in ka taba ba za ka iya sani ba sai ni din wannan takaddun nan kuma na wannan kuma takaddu ne masu tsada to wannan ga kudinsa wannan ga kudinsa inda na so yanda na sai da wannan masu kudin da zai iya sai da wannan sai wanda kuma ya gani kaga kuma inda tallisi zai tallisi kuma kana tunanin zai iya shiga harkar irin wannan takaddu da ake printing a fitar a ba mutane su saya ba za komai ma zai iya shiga inda na so yadda na sayar da wannan zai iya sayar da wannan kuma ba san komai ba na ce ma ba ma takardun ka na ce tawaddan da na saya tawaddan ga kudinsa wannan ga irin tawaddan da na fitar da shi wannan ga irin tawaddan da na yi printing da wannan da shi to sai na bayyana musu suke ce ai malam ai ba bambanci na ce a waje na na san akwai bambanci ga kudin wannan 200 ga kudin wannan 250 sai ka rinjaye zuciyarka ka bayyana koya ka fita daga cikin yan kasuwan mana ka fita ka zama daban ko ba haka ba ne na san in ka fita daban a cikin mutane za su dawo suna yakanka cewa ke wane ne abinda ne na tsakanin mu ka zo ke kana nuna wani tsoron Allah ke kadai ne abin nan sai ka dawo ana hasadan ka gaba daya amma da ka bata da mutane gaba daya kana shiri da ubangiji ko kuma ka dawo ka bata da ubangiji kana shiri da mutane ga wanne ka fi so a'a wanda yake da Allah yana da komai da komai wanda ya rasa Allah me ya samu a abu na gaba mara muna sai da takarma yawa kuma takarman na akwai wanda suke zuwa daga baki eh. to idan kuma ko wani wanda ake zuwa ake yin su a nan a nan lagos hmm. to gaskiya yawa kudin dan <laughs> kano to wani idan ba mun gaya maka ba hmm. gaskiya ba za ka iya gane ba ko farashin ma ba ɗaya ba ne amma mun zo mun hala su kawai hmm. mu za mu zo mu ɗauka don hannunka ya kai ka

ka ware ka ce ga 'yan dubai ga kuma 'yan lagos eh, ga kudaden wannan ga farashin wannan ga farashin wannan idan shi wallahi sai ka ga tsoron allah ka sai ya sa ka dace ce wani sai ce ai dan lagos din shi bi masa kyau a lokacin kuma an ce inna wa ala taradi ciniki yadda ka wato ka kayyar yarjejeniya da mai saya ne shi tun da shi ya nace shi yake so din a lokacin kuma sai ka zuba kuɗi ke ka jira ka riga ka bayyana dan gida da dan waje ko ba haka bane a lokacin tun da shi yake so din to ya makale ma din sai ka ce to ga kuɗinsa <laughs> in ya so ya saya in ya so ya bari wannan shi alaikun salam wala ni na roƙon malam ne za ka ƙarin bayani dangane da magana sutura da muka yi da rana ita yau hmm. wannan wanda ya sa sutura ko kuma idan na sallah ban sa sutura ba hmm. sai mutum ya zo ya wuce ta gabana hmm. sallah ta yanki ko na sallah ta yanki wannan sallah ta bashi kenan ko kuma yaya maganganu ne na malamai akwai hadisai kana nan muka karanta suka ci salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da bango zuwa bango cewa da da ka wuce a gaban mai sallah da ka tsaya shekara arba'in ka tsaya arba'in ya fi maka a kan ka zo ka wuce ta gaban mai sallah wato wasu malamai suka ce ba a bayyana ba shekara arba'in ake nufi ko wata arba'in ko mako arba'in ko kuma kwana arba'in mukaddara ma mafi karancin mu ɗauka kwana arba'in an ce da ka jira shi mai sallan ya gama cikin kwana arba'in in dai babu wani inda za ka yi wucewa sai gaban shi din ka tsaya a kwana arba'in din ya fi maka akan ka wuce ta gaban shi saboda irin laifin da yake kanka in ka zo ka wuce din shi laifinsa kenan irin laifin da yake kan shi ya fi mishi akan me ya zo ya wuce kai kuma abin da yake za ka fuskanta shi ne sallanka da ta ɓaci wannan shine sallah ta baci zahirin hadisi da ya nuna ce sallah ta baci yankewa yanke ya ce ya salata yana yanke sallah abu kaza sai ya kawo su nuna abin da ba a sun ya wuce a gaban mutum yana sallah in ya wuce sallah za ta yanke ba wai yanke ladan ba ne yanke sallah ne eh shi yasa aka ce kai ka ba da kariya ai ka tunkuɗe mutum ko da ya kama ka kai shi lahira ne mun kawo ko ban kawo ba in ce ka yaƙe shi in ya naci sai gaban ka zai wuce an ce ka yaƙe shi in ya mutu ka kai shi banza domin shi ɗan a lokacin <laughs> na ina za dan wani abu da nake so ni shine tun da kace sallah ta yi shine sallah ta baci eh sallah ta baci shine sai mu ce sake sabo kabara kenan eh ka sake ta da ikama eh ka ta da eh, ikama sallah da ikaman ta duk sun tafi wala idan mun wani sa eh. kafin nan kara ya zo ya wuce kuma nan kuma ba ya me idan na sa sutura eh. kafin na ankara eh. na lura da mutum ya zo ya wuce sauri eh. kafin na tare shi idan kuma ya za idan wata bace na sake irin yadda manzon Allah ya yi din ke ma irin saurin zake kun mun yi ranar can da akuya ta zo ku ji ta zo tana sauri manzon Allah kuma ya yi sauri ya zo ya mannu da bango ga manzon Allah ga bango sai ya ga hango akuya akuya kuma tana ta sauri sai manzo hana shi ma yin sauri ya zo ya manu da bango sai akuyan ina za ta bi kenan baya kai yawa eh. shi idan duk yi wannan ba saurin ba eh. sai mu shigar da shi rabbana la tu'akhidna in <laughs> nasina aw akhtana oh, ubangiji baya kamawa da abin da ba kai baka yi sakaci a ciki ba abin da ka yi mantuwa ko ka yi mantuwa ko ka yi kuskure hmm, ko kuma an rinjaye ka a ciki domin wannan da ya zo ya wuce ya rinjaye ka ne ya sace ka ne amma kai kuma kana sallah kana barci a ah, wannan to wannan su jira irin misali kana cikin sujje da yanzu wannan ba za a kama ka da shi ba amma ke ke yi kokari dai ce mutum wallazi na jaha Dufina. ke yi kokari ka ga ka inganta addinin ka a dai sakamakon kokarin ka sai aka ka babu laifi a kanka sai ka shiga latu a hizna din alaikun salam yau wucewa gaban mutum a har yanzu fahimta a masallaci ko a waje ko a wuri ko kamar masallaci misali baya suka yi cika haka hmm. sai akwai masallaci kamar da gaba daya hmm. sai a ce to ba dama kofa ɗaya ne an riga ana sa ka sauwa sai a ce ka zo ka wuce saboda kofa ɗaya to ya wannan wanda ka zo ka wuce ka zo ka shiga sun shi ma ana sa an fara sallah an fara sallah ba za su je cika su cika daga nan hmm. kuma ga wuri a kuma za su maka ya ce ka wuce kuma daga fara sallah a'a kai a gaban mamun ka wuce ai ba laifi eh, gaban imam ne ba a wuce gaban mamun ana wucewa saboda hadisin ibn abbas wanda amina ya zo a kan jakinsa ma yake ta wucewa gaban mutane ta wucewa ya tau har yake sahun da yake so sai ya tsaya <laughs> ya wucewa a gaban mamun babu laifi domin in sallan mamun ba ta inganta ba fi shafe ka ba ruwanka sallan imam ne ba ta inganta ba taka ba ta inganta ba domin mamun suna bin imam ne yi duk imam ya ɗauki ɗawainiyansu saboda haka a imam ɗin ake kallo idan sallan imam ta rushe to na mamun yana nan daren in ma da gangan yayi shi yasa sujudu sahwi wa yake kamawa imam ko ku to me yasa in yayi ku kuna yi walalin ba ku ya kama ba domin kuna bin shi ne duk abin da ya dole ku yi abubuwan da suke wucewa mutum musu sallah hmm. guda uku nan hmm. da yi jaki da masu da ta kare sallah ta kare kuma wannan na mutum hmm. Ko wani hadisin da ya tabbatar da mutum haka in ya wuce sallah mutum mata banda waɗannan hadisin ne wanda manzon Allah ya ce kai yaƙe shi shi yake tabbatar da cewa ya wuce zai zama me me yasa ka ce kai yaƙe shi kada ya wuce da an hana ni kada ya wuce in ya wuce za ta yi ma zai ma sallar ka illa shi sa aka ce wannan sallan wannan hadisin akwai hadisin abu ta irin al-kudri ai wanda wani saurayi ya zo zai wuce hmm, sai ya yi kokari ya hana shi sai saurayin ya naci sai ya wuce sai ya ji mishi ruwa shi abu yadda al-khudri sai saurayin ya kai shi ɗara wajen sarki sarkin daga cikin umawiyawa ne sarakunan umawiyawa ne a lokacin ya kai shi a wani da abdulmalik ne sai ya gayyaci ya musayi da lokaci ya ce to me ya faru tsakaninka da ɗan to shi kawo sun hadisi kawai sai ba shi shi manzan Allah ya ce idan mutum ya zo wucewa gaban ka kana sallah to ka tunkuɗe shi ka hana shi ya ce idan ya ƙi ka yaƙe shi ka yaƙe shi domin shaidan na wannan lokaci domin shaidan ne za a hana shi eh za a hana shi laifi kuma ya ƙi domin wucewan shine laifi kuma wanda ya an hana shi yin laifi yake to shi dan na wannan lokacin saboda haka in kai yake shi ba mutum kai yaka ba wa kai yaka shi dan alaikum salam malam gabin gabin ce tsakanin mai sallah hmm. wanda ya zuciya gabin da yake shi yake tsakanin ka da sutura eh a'a kamar yanzu ba wannan nan kamar yadda yake sallah mm. a ce ba nan yake ba yana can baya mm. wanda suke nan kamar wanda suke nan za su iya wucewa haka na nuna distance to mu koma mana mu duba abin da muka karanta cikin sifatu salah ko mu sake sawa ne sifatu salah mun karanta ai ya zama gwargwadon zira'i uku ne ai ko ba haka bane zira'i uku ne aka ce ya zama daga wajenka zuwa inda wani in ya wuce zai iya cutar da kai kenan idan tsakaninka da sutura gwargwadon zira'i ne to ba zai cutar da sallanka ba abin da ya wuce ta wajen bayan zira'i uku ba wanda da abin da zai cutar da ke. tsakanin goshin ka da sutura ne hmm? tsakanin ka da sutura ne hmm. kuma tsakanin da inda kake sa goshin ka da inda suturan yake hmm. shi kuma ka ce mamar shatin mamar shatin mamar shatin inda zaka sa goshi eh inda za ka sa goshi da inda kuma ka tsaya to kada ya wuce ta gwargwadon abin da inda tinkiya za ta yi wucewa an ka gane wannan yau in ba ka sa sutura ba ya kai kamar gwargwadon zira'i uku din to kaga akwai rata kenan tsakaninka da wanda ya wuce eh. amma kuma da sharaɗin ya zama ka sa suturan ce ya zama in ya sa sitira tsakaninsa da da inda tsakaninsa da sitira gwargwadon zira'i uku ne to babu laifi ba abin da zai cutar da sallansa idan wani ya wuce ta bayan suturan eh, inda ya yi gwargwadon zira'i uku malam kamar nafila da ake a masallaci hmm. da sallah eh. wasu kan wuce ana ana mutum da nafila kan wuce ta bayan nafilan ba sallah ba in aka ce sallah duk dangin sallah ke kenan nafila ne ko farilla duk ya shafi su gaba daya laifi ne wani yana wucewa ka yi kabbara kawai ka koma sabon nafila ka yadda wani wannan shi ne ba ba an kawo gwargwadon abin da zai cutar da ke ba sirdin rakumi kasan sirdin rakumi sirdin rakumi yauwa kun ga wannan hulan ta fi kowace hula tsaye a nan wannan hulan kuna gani akwai wani sidin rakumin da oke ga alhaji kun ga irin hulashi shi to wani sidin rakumin ma bai ki wannan tsayin ba ko kuma daidai da shi ko ba haka ba ne to idan ka sanya a gaban ka irin abin da bai wuci abin da yake kamar daidai da sidin rakumin ka sa a gaban ka shi ya zama sutura kenan za ka iya cire hularka ka sa kenan to ka ga kina abin da yake kasa da sidda rakumi a cikin girma to bai zama sidda ba eh, sidda rakumi yake nufi ko tozar rakumi eh dan mutane suka ce tozar rakumi hmm. gaskiya rakumi da nake faɗa siddin rakumi ake nufi sidda rakumi domin akwai abin da kuma kujera ne da ake zama ba dozon ba sidda ake nufi eh haka hadisi ya shi ba to zon bane <laughs> wani ya sai ya tambaya daga can ko tambayar ka an yi alaikum salamu rahmatullah ana yi a cikin wani zarafi na bayan asuba idan baka riga ka yi rakatai fijiri ba na filfilin nan guda biyu da ake kafin sallah in baka riga ka yi su ba babu laifi idan imam ya yi sallama sai ka tashi sai ka kawo kamar lokaci ya kure maka an riga an tada ikama sa'annan ka zo masallaci a gurguje to ana yin sa kaga baka yi wannan raka abin ba idan an yi sallah sai ka kawo to banin zarafin da zai sa ka yi sallah bayan Asibakin domin saboda wani hadisin da wani sahabi ya tashi bayan sallah asuba yana sallah sai manzon Allah ya ce a'a sallah biyu a rana kenan ba yin sallah biyu a rana a zahar biyu ba yin ta a rana asuba biyu ba yin ta a rana la'asar biyu ba yin ta a rana guda ɗaya ne kawai ce a sallata ne sallah biyu a rana shi mun yi sallah asuba kuma ka tashi kana wata asuba yi da sallah sai manzo sai ya yi da sallah sai ce manzon Allah ai rakatai da fijir ne da bun kasance na yi su ba kafin in zo in tarar da ke cikin sallah shi ne nake yin su sai manzon Allah ce fala idan babu laifi to ce in dai haka ne babu laifi to wannan hadisi sai ya tabbatar sunna takririya ne ta takririya sunna na tabbatar da wani kenan akan wani aiki wanda ya halalta a yi cewa ya halalta ka yi sallar raka'a biyu wanda baka riga ka yi su ba kafin sallar asuba sai ka yi su bayan sallar asuba babu laifi na bayan la'asar babu hujja Eh domin lokuta ne guda biyu da aka hana sallah kada ka yi sallah bayan asuba sai rana ta fito sai dai da wannan zarafin da muka kawo kuma kada ka yi sallah bayan la'asar sai rana ta faɗi hmm. kamar misalin mutum yana yin sallah sai wani yanzu ya wuce nan hmm. ba a gaban ka ya wuce eh? ke kana can bango shi kuma ya wuce ta nan eh ba a gaban <laughs> a gaban bai tsalle ya wuce ratin yi yawa ga ba a gaban ka ya wuce ba eh. kuma yana da kyau mutane su dinga taimakawa cikin masallaci ga wani yana sallah a bayan ka za ka zama sutura gare shi ya halalta ka zama sutura gare shi ta hana wani mai iya wucewa domin ka tashi lalle za a iya wucewa to duk wanda zai wuce sai ya wuce ta gaban ka ba a gaban shi ba kuma to sai ka hakuri duk hanzarin ka zauna ya yi da sallah eh kai kana gaban shi to sai ka zama sutura gare shi wannan ma malamai sun halalta hmm. in ma ka lallai za ka tashi ka samu wani abu ka ajiye shi a tashi inda ka tashi din sai ya zama sutura gare shi a madadin ke ka tashi an gane wani. na'am tambayoyin din da suka taso na'am tambayoyi ne wanda suka shafi sallah na'am kuma sallan nan kamar yadda malaman kowa karanta ita ce mafificiyar ibada sai na ganin dai ba wani abu kamar na ganin watakila in malam zai dan dawo mana da littafin sifatu salatin da din nan ko da mai ɗan lokaci ne a dan sake mana muraja zai ƙara rage na to a musa zaba ta zo da zan kawo alfarman da wani dan uwa ya roƙa ba zan gaya muku wane ne shi ba muna nan tare kowane lokaci ya roƙi alfarman ne masa izinin wannan littafin da na karantar shi ya sa wani littafin a nan masallaci a daidai lokacin da shi yake karantarwa domin duk littafin da yake karantarwa gaba daya ba wanda ya karantar da shi amma alhalin wannan kuma na shi na karantar kuma ya gane gaba daya kuma mutane suna cikin bukatuwa mai tsanani ga gyara ibadarsu ta sallah duk wani lokaci duk za ka ga matsaloli na sallah sababbi ne a wajen mutane abinda mutum yi sani da in aka sake kawo sai ka ga ya rikice <laughs> ya rikice shine ya roki alfarman ya sake sa littafi e eh, to kaga kenan baya bukatan ne din sake maimaita shi e to shi din insha Allah idan Allah ya datar da shi sai ya sa da asuba kuma amma da asuba domin eh, karatuttukan shi da asuba ne e sai ya dawo da shi littafi ɗaya na ya saukan shi su bakwai a masallaci daya kuma malami daya saboda tsananin bukatuwa mutane suka ji daɗin shi ana karewa sai a roƙi alfarma kuma a koma sai a ta kuma har a sauke littafi sau bakwai kaga wannan ya zauna dindindin ke <laughs> eh? Eh. <laughs> wanda zai halarci karatun dole ya sallah a koma da shi da rabbika rabbil izzati amma yasifun kamar ne da kada Allah bara kamar yadda ka sani duk lokacin da aka ce matsala ta taso ta sallah hmm. gaskiya fi sabilillah magana da ka fada ta cewa an sani to fi sabilillah ba sanin ba gaskiya a da akwai manasubat da yawa da su taso a yi bayanin su wasu ma sai ka ji a lokacin kake jin su wasu kuma kuma tsakanin da Allah ba a sanin ba a taba ba jin labarin su ba duk da wannan littafin da za a sani ke rubon mana wani lokaci idan aka zo aka faɗi a magana haka aka yi nasiha haka to sai ka ji ba ta tasiri sosai ba wanda ya ji sai ya manta amma da zarar in an in abin aikace ka aikata nan take aka nuna maka cewa kaza din nan kaza ne to sai ga wani abin sai ya kama zuciya ka kwarai da gaske a ga dai kusanci an karanta daban da suke magana akan sallah daban daban daban daban to amma wani lokaci kin ga da ake gabatar da sallah yanzu a wani masallaci ne ke faragada magana su kaɗu akwai wani mutum shi zai shigo masallaci su kaddara kamar wannan kofar shi ya tashi shigowa da yake daga cikin manya cikin masallacin to ya tashi shigowa sai da ɗau tabarma shi kawai in ya tabarma sai zai samu tabarma misali kamar tabarma ce na haka kana son na fula sai dira tabarma shi a gaban ka eh, sake dira wannan sai ya da yake so zauna shi ko su taransa ce kaga in ka tambaye shi na karanta wannan bai bayan da ya karanta kuma da ka bai zai tabi wuce ma sallah ba saboda ya sa suka kuma lada da masallaci a ga irin wannan abu za a ce ya san abubuwan ba da haka nake roƙon fara duk da dai wannan magadaici ne duje wai mutum ya samu sutura kuma ya wuce kuma bai bar suturan ba ya wuce <laughs> yanzu in ka yi sallah wani da zai sallame maka ko ke ne za ka sallame wakwai sifatu sala na sheikh ibn utaimin ya kai karin bayanin da ya zo a cikin nashi ya fi na albani ma ba mamaki mu sake ɗau nashi din eh, na sifatu sala na ibn utaimin ya ma tudu ma ya fi na albani ya fi na albani tudu to ya kawo abubuwa da yawa wanda sheikh albani bai kawo su da hmm? wanda muka yi shi eh. muna ƙoƙarin mu san mu a kama kuma a kawo wani nan ma ba mu iya shi domin dalilin kama wani wani zai ya kubace maka zai mu zama kuma ba wancan ba wancan gaskiya ba ba ba ba ne سبحان ربك رب العزة عما يصفون salam